Assalamu alaikum barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi yau muna so mu ci gaba da decimal fractions so yau muna so mu ci gaba da bayani akan shi decimal fraction din kamar yadda muka fara a last video so a nan wajen tun da yanzu muna magana ne akan a decimal numbers su numbers in suna da decimal point so tun da wannan suna decimal point wannan shine decimal pointing wannan kun ga unit tens hundred da kuma thousand su ne nan wanda aka saba to amma a nan gurin tunda muna da point kuma muna da numbers a gaban pointing so su waɗannan ya ake karanta su su ne ake karanta su daga tens hundreds thousands tens of thousands so haka ake karanta su tens masu th kenan tens hundreds thousands haka ake karanta su wanda suke gaban decimal point kenan so a nan wajen ina so ku faɗa mana place value na waɗannan numbers da aka yi on the line kamar yanzu wannan na farkon kun gani wanda line wannan 5 in kaga dai daga nan hagu kan nan unit tens ne unit tens 100,000 so daga nan fa muka ce za ka fara daga tens to kaga kenan wannan place value na 5 in nan tens ne tens wannan kenan tens in nan shine place value sa haka yanzu wannan nan kan unit tens 100 ne so amma nan fa tens hundreds so kaga kenan wannan place value na 7 din nan hundreds din nan ne wannan a number 3 da number 4 din nan zan bar muku ku faɗa mana menene place value na 6 da kuma place value na wannan 4 din so mun gode da kallon bidiyon mu kada ku manta idan muku yi subscribing youtube channel din mu ba ku yi a dajin koyon lissafi sannan ku sharing mun gode